ziyarar wani hudu da shugabar hukumar lamuni ta duniya IMF Christiana Lagarde za ta kawo Abuja daga talatar nan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnatin Buhari ke neman samo bakin zaren raya tattalin arziki da farfado da darajar naira da ta dakushe. Lagarde za ta zanta da hukumomin Najeriya da Kamaru kan tattalin arziki a daidai lokacin da farashin gangar mai musamman ma ga kasashe irin Najeriya da ke dogaro kan man ke fafutukar mafita daga wannan kalubalen. Shi menene tasirin ziyarar Lagarde a wannan lokacin? Hashimu Muhammad masanin tattalin arziki ne da ke kasuwar canji a Abuja. Zuwa rayuwar nata a wannan tsarin da muka gani yana da mahimmanci to sai dai kuma ba za su zo haka banza ba sai sun kawo wani irin tsari wanda kuma wannan tsarin zai zama ba shi da mahimmanci sosai a kan ƙasa gaskiya wanda dole sai shugaban ƙasa ya yi nazari sosai in ba haka ba za su iya sa masa tarko ya fada. Wani irin tarko ke Eh yanzu misali in aka ce za su zo ha kawai ba za su zo su ci za su taimaka wa Najeriya ha kawai ba. Na farko mai yiwuwa za su nemi shugaban ƙasa ya karya darajar kuɗinsa. Kuma ya ce in ba an gamsar da shi ba ba zai yarda a karya darajar naira ba. To ne kam lallai bai cika canja kalmar da ya faɗa to su kuma mutane ne masu dabara masu wayo za su yi ta kokarin ko ta wani hanya su ga sun gamsar da shi to amma a zahirin gaskiya akwai matsala tunda in aka karya kuɗin ƙasa to kuma an ƙara tsunduma ne kuma cikin wani yanayin a haulayi tunda ya faru a lokacin shugaba babangida wanda ya karɓo irin wayannan kuɗaɗen amma san da ya ya karya darajar naira wanda har yanzu shine matsalar da Najeriya take ciki bata fita daga cikin wannan ba har yanzu amma ya makomar wannan kasafin kuɗi da ba a taɓa irin sa ba kusan naira tiriliyan shida da ɗigo takwas su ma kaga fa dole ana magana sai an nemo lamuni kafin a iya cimma wannan Ware sai an nemo lamuni tunda da ai kasafin kuɗin mai gibi a kai shi ne matsalan yanzu dole sai an nemo ah, kuɗi da za a ciki gurbin wannan gibin to a irin wannan ne dama suke tana tarkon su wace ƙasa ce za ta zo ta same su nemi wannan kuɗin to mu dai mu sani ba yanzu Buhari shi ne ya neme su ko kuma sun ga shiru ne suka tattaki za su zo da kansu shin shugaba Buhari zai amince da bato rage darajar naira in zanta ta taɓa buƙatar hakan I need to be convinced if you devalue the naira Shugaban da in za a tuna azantawar da da manema labaru kai tsaye ya ce lalle sai an kawo masa hujjoji kwarara da za su gamsar da shi kafin amincewa da hakan. Inda ya ce gwamnatinsa ba ta tunanin yin hakan a halin yanzu. haka nan ga batun barin 'yan kasuwa su rika shigo da kayayyaki ta hanyar saki hada-hada da kuɗin ƙetare shugaban ya ce ba zai amince da janye takunkumin ba don ya ce a ta tsinkin sake a wasu kan shigo da shi daga ƙetare. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.